نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى الدين وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي dan uwa malamai na iyaye maza da mata muna mana gaisuwa ta addinin musulunci assalamu alaikum wa rahmatullah kamar yadda sanarwa ta gabata wannan makaranta mai albarka markazul wa'ayi islami da ta'alim wal irshad wal bukutul ilmiya ta shirya wannan kwarya-kwaryar muhabara ga 'yan uwa maza da mata ba don kuma bashe domin taya murna bisa munasabar karuwa a aure da wasu 'yan uwa suka sama 'yan uwa ɗalibai amma ina fatan kafin mu fara da allah ku ba mu haɗin ku shiru muna da bukatar cikakkiyar natsuwa a wannan gurin kafin fara gabatar da wani muhazara muna son kwara mu malam barka da zuwa malaminmu kuma aminin malaminmu shugaban wannan makaranta malam barka da zuwa Allah shiga su malam muna ta malam zuwa ga gurin zaman bismillah kamar yadda na fara gabatarwa ɗazu mun so a ce mun fara wannan muhazara karfe hudu da rabi amma wa ta sha'una ila an ya sha Allah Allah ya kaddara cewa malam ya biyo hanya da wuri amma yanayin hanya sai ya sa suka samu tsaiko sai yanzu ne allah maɗauki sarki ya hura hanya aka samu damar tahowa yau 20 ne ga watan jima'a al-akhira hijirar manzan allah sallallahu alaihi wasallam arba'in, wanda ya daidai da da takwas, ga watan ah, disamba dubu biyu da sha takwas kamar yadda na ambata babban makasudin haɗuwar mu a yau shine ke yan uwa ɗalibai wanda allah ya wato ba su karuwa ta aure sannan kuma akwai ɗaliban mu waɗanda su kuma Allah ya azarta su da falala ta kammala alkur'ani ganin babban malamin mu da Allah ya azarta mu ya gayyata mu kaga cewa ya kamata mu hahaɗa waɗannan munasabat din mu haɗu ƙarƙashin karantarwar malamin baki ɗaya waɗanda Allah ya azarta da ni'ima ta aure suna da dama Allah shiga wata malam kaɗan daga cikinsu akwai Aisha Abubakar akwai karimatu usman bala bakori akwai fatima muhammad shehu akwai aisha muhammad shehu akwai zainab harun akwai hafsat yan bello daga mala amaran namu wajen guda shida kenan sannan kuma akwai inda allah azuta su da kulala akwai ma wasu wanda sunansu da ya su gare mu ba samun karshen shekara wani mausumi ne na yawaita auratayya malam musamman a wannan garin namu sannan kuma akwai inda Allah ya zata su da kula kan kammala alkur'ani wato karatu ana duba shiryen shiryen tun daga farkon sa har karshen sa wanda yan uwan wannan ɗaliban namu ne da Allah ya zata su da aure muka ga ya dace a haɗa wannan ya zama kamar wata nasiha wacce za ta gangama kowa da kowa daga cikin su akwai Aisha Abubakar akwai Fatima Sani akwai Surayya Hawwa Ilyasu Halima Rukayla Baran da kuma Zainab Umar tsarin wannan zaman namu insha Allah ta'ala muna fatan komai da komai da wuce minti hamsin saboda haka malam yana da cikakken minti arba'in wanda zai gabatar da wannan takarda da malam ya mana rubutu mu gode ma Allah kuma mu gode ma malam domin ya mana gata ina ga babu karatun da ya fi gatan da a karantar da kai a baka sako wanda kuma daga baya zaka je kai cincinci ne a kansa muna roƙon Allah subhanahu wata'ala ya saka malam da mafificin sakamako saboda haka muna fatan ku ba mu cikakken haɗin kai da natsuwa za a ba da takarda zuwa ga waɗanda suka sama wanda ba sama ba shi haƙuri ana san ana bugawa insha Allah ta'ala akwai yiwuwar wasu su ƙara samun kofi ɗin ba tare da ɗaukar lokaci ba Allah shiga ta malam wani ne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 فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد وما سأل بركة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركة مدى هدوى أولا يمشي نرانا الجمعة عشرين جوة الربيع الثاني hijiran manzon tsira sallallahu alaihi wasallam a garin maka zuwa madina shekara 1440 daidai wanda ya daidai da 28 ga watan 12 shekara ta 2018 wannan masallaci ne albarka masallacin juma'a wato na shek talha a salashi da ke wannan gari wannan unguwa ta tudun jukun a cikin garinmu mai albarka na Zariya. babban makasudin mu a wannan wuri malam ya ambata a yayin gabatarwansa don haka nan babu bukatan sai mun ƙara yalwatawa ko mun sake maimaita abin da shi ya riga ya faɗa kowa ya riga ya sani munasaba ce ta raki ya haɗa mu a nan sannan kuma bugu da ƙari bayan aure na kusan mutane shida wanda ya zamto munasabar haɗuwan ya ce kuma akwai waɗanda suka haddace littafin Allah wanda suka sauki alkur'ani wanda wannan kuma sai ƙara ma abin armashi kwarai da gaske wannan kaɗai ya isa ya tara mu a wannan wuri ƙarƙashin inuwar littafin Allah da wannan ba zan tsawaita ba saboda uzurinmu da ya faɗa na samun tsaiko a hanyar mu ta zuwa zan tafi kai tsaye zuwa ga Takan dandana na yi shi a takaice wanda yake hannun wasu da yawa daga cikinku ba nan tsawaita bayanai na ba zan tafi ne zuwa ga wannan takarda da ke hannunku wanda yana bukata ya zamto an nan samu natsuwa kafin na fara za mu yi ci gaba kamar yadda kuke gani a bayan takardar a rubuta cewa sifofi shida daga cikin sifofin mace ta gari sifofi shida daga cikin sifofin mace ta gari kenan ashe ba duk sifofi ne za mu iya tattauna su a cikin wannan kankanin lokaci ba shi yasa muka dauki guda shida wanda muke tsara za su dunkula sauran sifofin masu tarin yawan gaske in kun duka za ku ga an buɗe takardar da faɗin dukkan yabo da godiya da kirari sun tabbata ga Allah wanda cikin ni'imarsa ya sanya mana mata su zamto sutura da natsuwa a gare mu kuma Allah subhanahu ta'ala ya cewa wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahma a wani gurin kuma Allah ce hunna libasun lakum wa antum libasun lahunna mata sutura ne a gare su ashe aure ni'ima ce ashe mace ni'ima ce dukkan mutumin da ya ga an haifar masa iya mace a cikin 'ya'yansa to ya mara ne da cewa arziki ya shigo gidansa domin malamai alkur'ani ya nuna cewa iya mace rahama ne iya mace ni'ima ce iya mace arziki ne idan allah ya azurta mutum da ita الله سبحانه وتعالى ناتوا لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما سيتي إنه عليم قدير الله سبحانه وتعالى سندي الله كنا جماعه in ba ku zuba, hankali na yana raguwa da yawa kun ba ku minti biyu ku gama lokacin bai da yawa ne ban so mu saba in ci gaba Allah subhanahu wa ta'ala yana cewa lallai mulkin sammai da ƙasa dukkan su nasa ne yana halittar abin da ya so ku kiyaye ku ji wannan gabar da kyau sai Allah ya ce yana ba da kyautar ‘ya'ya mata da wanda ya so sai ba mutum ‘ya'ya mata zalla sannan sai ya ce ina kuma ba da yana bayar da kyautar ‘ya'ya maza zalla ga wanda ya so sannan sai ya ce auyu zawujuhum dhukranan wa inasa wani kuma ko a gauraya masa a bashi maza da mata sai da anan abin ya tsaya ba Allah ya ce wa yaj'alu man yasha'u aqima Allah yana sa wani ma zanto ba karare ne ba zai taba haihuwa ba to duk me yasa Allah ya haka kuskure ne a sai ce innahu alimun sani dai Allah masani ne yana sani da abin da yayi sannan qadirun kuma shi ne kaddarawa ne a ta abin da kuka ji yake ibn qayyim Allah ya ji da rahama yace idan kuka kalli ayan nan da kyau za ku ga Allah ya daraja kiyamar ina masu kururuwa an taure haƙƙin mata yace za ku ga yadda Allah ya fara nuna albarka a tare da kiyamace maganan haihuwa ake a ayan kuma kowa yadda haihuwa ni'ima ne to da Allah ya fara jero ni'ima haihuwar su ce ya habu liman ya sha wa ina ta su ne farko yana ba da kyautan ƴaƴa mata zalla ga wanda ya so ake ya nuna ni'ima da arziki da ke tattare da kiyamace ba karami ba ne sannan sai Allah ya kawo maza a wuri na biyu to idan haka ne in kuka koma kan wannan takarda da ke hannunku za ku yadda cewa mace ni'ima ce kuma tana haifar da natsuwa sai na ce kuma tsira da amincin Allah su ƙara tabbata ga manzansa wanda ya faɗa mana bisa harshensa wanda baya faɗin sarrai rai ke cewa duniya yar jin daɗi ne kaɗan a duniya mata sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce mafi alherin jin daɗin ta ko ita ce mace ta gari domin in ba musu sigara a cikin gida to wannan gidan tango ne ko da akwai komai a cikin na alatu nake cewa bayan haka wannan dan takaitawa ne na muhadarar da na gabatar wa 'yan uwa mata ya kamata a naurin ce wanda malam yusuf ya turka sani sai da na gabatar ma 'yan uwa mata saboda malam yusuf shi so yake ya kai mutum aljanna da karfi da yaji ina ga wannan muhadaran tun kusan wata uku baya bai banni ne bacci ba da wuya a sati ɗaya bai mun maganan ta ba Allah ya saka masa da alkhairi akan wannan aikin alkhairi da ya sa ni a kansa wanda ta gudana a ranar ashirin ga watan rabi'u tani wannan mu tsallake shi mu je gaba na ce zan tafi kai tsaye zuwa ga mafi muhimmancin gaɓoɗi domin kada rubutun ya yi yawa har ya gajiyar da karatu kuma haka ne ban ma so suka kai haka yawa ba saboda na so ya zamto abin da za ku iya karanta shi ne ba tare da kin ce barin aje sai an jima na karanta ba ga gabatarwar muhadarar tamu a gurguje na ce kasantuwan duniya mataki ne na tafiya lahira wannan gaskiya ne ko kasantuwan duniya mataki ne na tafiya lahira shi yasa Allah ta'ala ke jaraba bawa a cikinta ma'ana a cikin duniya domin ya ga abin da zai aikata sannan ya masa sakamako ranar alkiyama wannan ya sanya dukkan musulmi mai hankali aka tara yana kimki a nan gidan duniya domin nema abin da zai taimaka masa ya samu ya rabauta a lahira wanda ya tace gidan da suke tunkarar mu gaba daya kuma mafi dacewar mai taimako shine aboki na gari kun yarda da ni ba wanda duk kin ga kin yi abota da wata to halin ku iri daya ne yau ko halin wata ce saba da halin ki zaki ga kun ko kin so ko baki so ba ba a taɓa yin abin da ake ce ma abota sai hali ya zo ɗaya sannan kuma hatta a tarihin magabata na kwarai da wanda ba na kwarai din ba za ku ga duk abota ya tasiri wurin halakan wasu da rabautan wasu a gurguje ku dauki talha bin ubaidillah da zubair bin al-awwam ku gani abokantaka ne ta sa annabi sallallahu alaihi wa sallam musu alƙawarin aljanna a rana ɗaya kuma a tare da ya tashi jero mutane goma da za su shiga aljanna ran alkiyama tun suna duniya aka gaya musu ku yan aljanna ne ya faɗi talha sai faɗi zubai to a ƙarshe ma ya ce da sahabbai talha wa zubai jariya fil janna waɗannan sahabban biyu talha da zubairu ku jama'a ku je makwabtan juna ne a gidan aljanna shi yasa har mutuwarsu ma rana ɗaya suka mutu dukkan rana ɗaya suka shahada to kun ga abota na gari to haka nan wanda ba na kwarai din ba kamar Abu Jahal da Uqba bina Abi Mu'ayy Abu Jahal ya cutar da Annabi sallallahu alaihi wasallam cutar wanda ya wuce tsammanin kowa in kuma abokinsa ne haka suke bacci ma zai raba su wani lokaci wata rana Abu Jahal ya tafiya sai kuba ya zo ya zauna a masallaci ko a inda alaihi wasallam yake masa karatu yana ji ne annabi sallallahu alaihi wa sallam naga alaman nadama a fuskan ukuba sai ya same shi daga baya ce da shi ya kai ukuba ina fahimtar ka gamsu cewa abin da muke kai gaskiya ne idan ku har ka yadda gaskiya muke kai me zai hana ka ka musulunta sun san me yace sai ce ma annabi sallallahu alaihi wa sallam wallahi gobe zan zo musulunta kun ga matsalar tasiri jinkiri zan yi zan yi zan yi zan yi a ki fara yanzu ne duk abu da ke gani alkhairi ta ke jinkirin sa tashin da ya kafin gobe sai abokin shin can Abu Jahal ya dawo suna haduwa Abu Jahal ya rungume shi aboki ya ga aboki an dawo lafiya sai ya sa hannu sai tunkuɗa Abu Jahal ce ni yanzu tunani na gaba ɗaya tunanin musulunci musulunta zan yi na gaji wannan cutar da manzan Allah da muke na gane gaskiya sai ya kama hannunsa sai kisin sai sun baci bayan hannunsa idan balarabe ya yi ma abokinsa wannan yana nuna kaunan shi ba ta karya ba ne gaske yana kaunan shi to wannan abu da ya masa kawai sai fara sausautowa ya fara ce mai wallahi in ka musulunta lauci salamu alaikum kana dai gani yadda suke da makiya kai ko ba sarake ga kan hamshakin mai kuɗi ga kowa ya san ka shi kenan sai abin ya motsa sai ya ji a duniya ma ba wanda yake jini kamar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kan ta gaice muku magana idan kun ji tarihin cewa annabi sallallahu alaihi wasallam yana sallah an dauki mahaifar dabba an daura ma annabi akai yayi kujada. to uquba ne yawan nan aikin shine ana nan ko yaki ya tashi ana zuwa sahabbai dama su duk wanda cutar da annabi sallallahu alaihi wasallam idan aka haɗu a wurin yaƙi sun fi neman shi fiye da kowa a ƙarshe wani sahabi ya sari ba da wuka ya fadi ya mutu yana mutuwa a take a wurin ya kumbura kuma ya fara lalacewa wanda ba musu ɗabi'ar mushe da haka ba in akwai mushe a nan wurin zai iya kila ma sai kwana biyu sannan a gane cewa da wani abu a wurin amma shi uquba a lokaci ɗaya sun tuma ya kumbura da suka zo za su ɗauki gawarsa su sa a rami aka kama sai ya yage sai suka rinka ɗiban ƙasan da ke gefen su suna mayarwa a kansa wannan ya sanya annabi sallallahu alaihi wa sallam yana zuwa ga gawarsa kawai sai aka ga wahayi yana sauka wahayi ya gama sauka sai aka ji annabi sallallahu alaihi wa sallam ya karanto waɗancan ayoyi na cikin suratul furqan wa yawma ya'addu adh-dhalimu ala yadayhi يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان شيطان الإنسان خذولا takaice abin da ayan ke cewa a dunkule a ranar alkiyama mutum zai ciji hannunsa ya ja na sanin ina ma da bai riƙi wani Allah ce fulanan wani saboda duk wanda mutum ya rike shi abokin shi ya halakar da shi ra alƙiyama sai ya kira sunan shi kuma ya ce kai cansa ina ma da bai riƙi wani ko ba ta riƙi wance a matsayin yawa da daɗayin ta ba ga shi ta fatar da ita ta kautar da ita daga gaban Allah lalle haka ɗabi'an shi ɗaya ke a kowace shi ƙoƙarin kaskantar da mutum yake to shi yasa anan nake cewa da ku mafi alkhairin mai taimakon da zai taimaka ka je mutum nasara a rayuwa babu kamar wato aboki wanda yake nagari shi ne nake cewa wanda yake farawa daga al'umma wanda ke farawa daga al'ummar da mutum yake rayuwa a cikinta sannan zaɓin aboki mai tsoron Allah kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa ko yake ba mu umarni da cewa kar ka yi abota da kowa sai mumin la sahib illa mu'mina kar ka yi abota da kowa sai mutumin da mumini kamar yadda Abu Dawud ya rawaito hadisin hadisi da 4832 Sheikh Muhammad Nasiruddin Albani kuma ya hassana wannan hadisi a cikin littafin da kuje za ku gani Sahihul Jami'a sannan a ƙarshe daga cikin gabatarwan shine mutum ya zaɓi mace ta gari wanda ya dace zamto a tare da ita akwai wasu siffofi waɗanda za su taimaka zuwa ga babban rabo na har abada a gidan aljanna madaukakiya wannan idan Allah ya ba mace miji na gari ko ya ba namiji mace ta gari to gaskiyar magana an buɗe ma mutum hanyar zuwa aljanna a ƙofofi masu yawan gaske yaufi masu yawan gaske saboda mutum bai taɓa samun kamala sai da mace haka nan mace ba ta taɓa samun kamala domin ba ta tsayuwa da kafar da sai akwai namiji a gefen don ya zamto wanda mutum zai dafa ya miƙe ko ita wanda za ta dafa ta miƙe a rayuwarta nagari ne wallahi dukkan da yawan hanyoyin zuwa aljanna sun buɗu wa mutum babu dama da mun bada misalai da yawa daga ciki sai nake cewa ga kaɗan daga cikin sifofin da nake fatan mu kiyaye su na farko daga cikin sifofin mace ta gari a cikin waɗannan sifofi guda shida wato mace ta gari ta ce wanda ake tsammani ta zamto mai tsara kanta da mutuncinta gaban mijinta da bayan idan shi da ƙarami da babban al'amari wannan yana daga cikin ɗabi'an da ɗabi'a ce ta 'yan aljanna amma a zamanin nan namu a wasu wurin ma an kai su makabartar tarihi ana samun matsaloli na rashin kamun kai da yawa daga maza ana samun matsaloli na rashin kamun kai da yawa daga mata to a wannan gaba yana da kyau idan mace tana so ta tsira gaban Allah ranar alkiyama ta ji tsoron Allah ta kiyaye dukkan wasu hanyoyi da za su iya halakar da rayuwarta daga cikin kuma hanyoyin da kamata a zama wajibi a yau mai magana akai shine akwai irin waɗannan social media da ake da su waɗannan kafofi na sadarwa saboda wani hanya ne na shiga gidan mutane ba tare da mutane sun san an shiga gidajensu ba na ji matar da take faɗin cewa matsala aka samu har aka kai aka kai karanta wurin wani malami da gaske abinda bincike ya nuna shine 'ya'yanta shida da haihuwa amma a lokaci guda kuma tana fasikanci da wani yaro da zai wuce shekara sha takwas ba ta shida a duniya wannan yana daga cikin cin amana kwarai da gaske manzala sallallahu alaihi yana faɗa a cikin hadisin imamu muslim yake cewa man rasha falaisa minni man rasha. duk wanda ya ha'inci ko ya yaudara ko ya ci amana kowane irin cin amana falaisa minni ko kaya masa bai tare da ni ni annabi ba ruwana da shi hadisi ya zo a cikin sahihul bukhari manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya faɗa mana akwai mutanen da zai kore su ranar alƙiyama zai fatattake su ya gaya ma mala'iku ba shi ba su har a ƙarshe zai ce fasuhkan fasuhkan ya haka da hannunsa ku yi nesa da su ku nesa ni da su ba ni ba su wannan ɗabi'a zai iya haifo mutu ya shiga waccan tawaga. duk da kila wancan hadisi yana da magana ne akan a kai tsaye amma wannan ma zai shiga to saboda haka sifan mace ta gari shine ta zanto mai kamewa kuma bari ku ji wani abu mata da yawa ba su fahimtar wani al'amari daya lokacin da mace take da mutunci da kamewa to tana fisgan hankalin duk wani namiji na gari saboda in dai namiji na gari ne akwai irin mace da ya gani yadda ka san kuda ne kashi ke bin a kashi ne kuda na bi ya san ba sa bane wannan amma akwai irin matan da ya gan su ko ya ji labarin su sai kaga hankulan mutum yana zuwa gare su to wannan nagartan naki zai taimaka ya tsatso miki miji na gari shi yasa ba abin zargi ne dan mace ta jima ba ke aure ba a'a abin da ya fi dacewa mace ta auri wanda ya dace kuma ya zamto cewa wannan dadewan ba laifinta ba ne don wasu kwaɗayi da waye ke janyo musu wannan amma a'a idan nagarta ne ya janyo wannan ya fi alkhairi mace ke jinkirin samun miji Allah ya jinkirta mata ta samu wanda ya dace yadda ke gaggawa wanda za ke je kiki dawo ko a koma cikin nadama dan na san matan da wallahi cikin ce yana raye tana da aure tana da kamewa tana da mutunci tana da duk wanda ba ku tsammani ba malama ba ce amma wallahi ta ku da yawa daga cikin mata malaman siffofi na kamala mutuwar mijinta sai ya zamto mijin ya bar abin da ya samu aka ba shi bayan mutuwar shi aka bar iyalan sai zamto ta samu dukiya mai tsarin yawa ina da lambar wayar taron nan da na ga hoton ta a fetus ɗinta sai na ce ma wani ce eh, wannan fa ba wancan ba ce suka ce wallahi ita ce wallahi ita ce in ka ɗauko ta a farko kafin sanda mijinta kira za ka ce sunanta Aisha ko Khadija amma aka ɗauke wuta aka kawo ta a yanzu ta ce da wancan cinye rai ce ko liliyan ce wala ba abin dariya ba ne saboda bari ku ji idan har ya zama na wancan lokacin na baya tana cikin yardan Allah ne yanzu wannan ni'iman ya juya ta ta koma cikin kushin Allah to gara ta mutu a wancan yanayin da ta kawo yanzu Kuma ba ku yarda ba da ni na faɗi wannan ba na hafaso nan daga hadisin annabi sallallahu alaihi wa sallam ya cikin sa ta tahiya annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce Allahumma ahyini idza alimta al-hayata khayran li wa tawaffani idza alimta al-wafata khayran li Allah ka raya ni in tsawon rai in ka san cewa tsawon rai na ne a gare ni Ya ce Allah ka amshi rayuwata in ka san cewa tsawon rai ba alkhairi ba ne a gare ni duk da ana fatan mutum ya tsawon rai ya aiki na karshe ne addu'ar kowa amma in zaɓi ne gara mutum ya tafi cikin yardan Allah da ya tafi a cikin fushin Allah to kun ga wannan ba tsara kai a ciki ba tsare mutunci a ciki kuma ku dikira Allah ne sai ka gama duka takardar ba da yana rubuce a hannunku ina fata an fahimci wannan mafi muhimmancin ku fahimci an da nake ɗaukar muku da shi nake cewa Allah ta'ala yana cewa salihan mata masu da'a ne ma'ana duk mace saliha za ka tada tana da'a wa Allah menene da'a yi na yi bari na bari a hana ka ta hannu shi ma da'a ne a umurce ka shi ma da'a ne a abin zama cikakkiyar da'a sai ana yi kuma ana bari a cikinsa ana abin da Allah ke so ana nisanta abin da ya sani Allah ta lace masu tsarewa ne ga gaibi saboda abin da Allah ya tsare wannan yana cikin suratul nisa ta 34 fasalihatu qanitatun hafizatun lil ghaibi kamar yadda Allah ya saki ya faɗa yanzu mun samu siffan mace ta farko ko to duk siffan da muka zo kanta abin da zaki shine zai iya yiwa mu faɗa ki ji Allah ya azurta ki kina da ita ko kila ma kina jin ba ma zai taɓa yiwa a ce kin saba ma abin da aka ce ba to sai ki gode ma Allah kuma sai ki mai wannan sifar sannan abin da fi koma muhimmanci wallahi ki dage da addu'a don rayuwa jarabawa ce tuntunu suna da yawa a duniyar nan ina fata kuna fahimta ta to zai iya yiwa kuma mu faɗi wata siffar sai ki ji wannan kun yi hannun riga cin karo kike da ayoyi da hadisi to ina tabbatar miki Allah na san ki da rahama ne sa kika zo nan saboda ki ji ki gyara kafin ranar da za ki ji ana miki kabbaran harman da ba za a yi ruku'u a sallan ba akwai ran da kowa zai ji kabbaran harman nan tukunin na hagu ma ba na dama ba saboda ta dama muke aje mutum za yi masa sallah mu karkata shi da kin ji an yi kabbara limami na kai a tsakiyar saitin cibiyar ki to ji da gidanku kuma kun yi sallama wannan ranar ayyukan ki su ne abubuwan da za su kwace ki to da haka in kin ji sifofi a nan waɗanda ba ki da su yi maza maza kafin wannan rana da in ta zo ba a dawowa ba a dawowa yi maza ki gyara duk abin da kuma zai taimake ki samun sifa na gari shine ki ɗauki duniya ba matabbata ba ce wasu matan zafin kishi ke sa su ki aiki da waɗannan kun kishi wani na cin arzikin wani ne abu shi to saboda haka nan mu je gaba ta biyu na ce wato mace ta gari ita ce wanda take kwalliya da kyawawan ɗabi'u da ladabi wacce ba a jin batsa daga bakinta ko munanan ko mummunan zamantakewa ko munanan zamantakewa sai dai za a same ta tana ado da ƙarfin zuciya ma'ana ba ta zalunci tana maganganu masu ɗauke da alkhairi tare da taushin mu'amala saboda mata da yawa ba su fahimtar wani abu kun ga da miji da iyaye in ana so a zauna lafiya da su ko ba a kausasa musu magana ko da ko iyayen nan ba musulmai ba ne idan namiji za a yi magana da shi a rinka kausata mai ko ya nemi wani a baki masa da'a a hankalce malaman psychology ma da kansu suka ce kina tura mijin ke je tunanin wata ce kina nuna mishi ke ke ce option ya nemi wata alternative abinda tunanin shi ke aikawa ke. kai tsaye saboda abin da yake nema a gare ki ɗabi'a ne da ba zai iya cire maka shi ba kuma dole ɗabi'an nan ya fita daga jikinsa wannan abin da Allah ya sa masa ko dai ta hanyar halal ko ta hanyar haram ko ya gaya miki ko kar ya gaya miki bari in gaya muku daga cikin wani abin da jiya na faɗa ma mata a muhadarar da ni musu a Kaduna a shekarun a kazaure ana biyu ana uku da suka wuce a kazaure akwai mata da muka yi da su kamar haka nake gaya musu barin ga ko kuma za ku gano abin da nake so in ce wani mutum ne ni na san shi har jihar da yake na sani kuma ba shi na sani ba amma na san iyalin ta kuma sani wanda abin ya faru da su yana zaune matansa biyu zan muku tambaya ne ku ji kyau sai ya ce ma matan shi idan na mutu zan ga wanda zai aure ku idan na mutu zan ga wanda zai aure ku a tsammanin ku me yake me yasa ya faɗa haka in akwai wanda ta sani ka daga hannu mu gani cewa yake in na mutu zan ga yadda za a yi wani ya aure ku na malama saboda suna da bakin hali ta kawo mai kyau amma ba shi ne dalilin ba to kar mu ta lokaci yana da cutar hiv ne kuma hakan ya faru wallahi haka ya faru ya mutu to me yasa na kawo wannan magana in kina da kaushin mu'amala wa mijinki zai iya zagaye ke je halaka rayuwarki ki kuma kika ja sanadiyar rabin kuɗi da kamata ki tada hankali ba ki tada hankalinki sun halaka rayuwar wani kin halaka taki kin makanki bakin tarihi ina fata mu ɗauki wannan matsayin darasi shi yasa nake faɗi ba wajen yana da daɗin faɗi ba nake cewa abin da ya fi wannan shine tana ɗaukar nasiha wato ita mace ta gari tare da yin tunani game da kalmomi na gaskiya da aka ja hankalinta a kansu kuma ba za ka same ta mai jariya da girman kai ba ma'ana duk mace ta gari an mata nasiha tana ɗaukar nasiha ba ta kin ɗauka duk mace da take ta gari ne in an mata nasiha tana ɗauka ba tare da jin ta fi ƙarfin abu kaza ba ko ta ga ba isa a gaya mata ba a ba haka ba ne annan sallallahu alaihi wa sallam yana ma iyalansa nasiha kuma suna bi na kawo magana daga cikin maganan babban malami al-asma'i yake cewa Allah ji kansa da rahama yake cewa wani babban malami ya gaya musu daga al-albar yake cewa da su mata kashi uku ne in ta kasa matan duniya ba za su fita daga cikin kashi ɗayan uku ba kashi ta farko ce mace mai mutunci da taushin mu'amala mai kamewa kuma musulma tana taimakon mijinta akan rayuwa ba ta taimakon rayuwa a kansa kun fahimci wannan magana tana taimakon mijinta akan rayuwa ma'ana idan rayuwa ta kunci babu tana haƙuri kun fahimci magana akwai namijin da ya zo zai ci gashi ba a bashi bai ce wallahi tashi hankali shi ya shiga gida ka ba zaman lafiya ni na san matar da a kaduna takan kira mijinta a waya kuma wallahi ta sai ya fita gida zai da ko sisi ta gaya mishi wallahi duk yanda za a yi amma ko ta ce da shi duk yanda za a yi tabbatar da kan yazo gida ya zo da kaji guda shida sai ka ce mayya yayan shi yayan shi uwa ɗaya uba ɗaya shi yake gaya mu wannan magana kuma wallahi na zo na tabbatar da ta inda yake karɓar ba bashi na sani bashi zai je amsa ba minti goma ko shek ko mun gama wannan tunda takardar na rubuce ba ta kaice ina da minti goma yi mun saura mu ɗauki wannan mace ta farko ita ce mai taushin hali da mu'amala mai kamewa wannan maganan kamewan da malamai suke kakawa yana da muhimmanci ga rayuwar mata musamman musamman idan Allah ya jarabi mace ko tana da kyau ko suna da dukiya ko tana da usuli na dangantaka da sauta ko makamantansu akwai matar da za ka gaba su kamewa ne don suna so duniya ta fahimci wani baiwa da Allah ya musu to wannan kuma halakarwa yake baya kai mutum zuwa ga cin nasara duk ni'imar duniya da ba za ta kai bawa zuwa ga samun yardar Allah ba ba kirga ta matsayin ni'ima wannan ta ce mace ta farko da malam ya faɗa tana taimakon rayuwa tana taimakon shi akan rayuwa ba ta taimakon rayuwa akan kansu. na biyu malai ce akwai wata macen kuma jaka ce kawai na ɗaukan yaya za ku ji da yawa ni na san mutumin da ban sun faɗi jihar da yake ‘ya'yansa manya sun girma duk ya buɗe musu kantuna wata ƙasan waje suke buɗa kasuwanci wata rana ya yi aure suka ta da kayan ba, iyayensu mata suka zugo su suka cinzuro su akan cewa wata ta shigo ta ci gado a gidan dan me zai auro kaza dan me da suka zo sai ya aika hatta ƴaƴan shi mata da suke aure su duk aka tara su daga cikin abin da gaya musu shine yace tun da kun mun rashin kirki da rashin mutunci ba zan gaya muku kaman iyayen yace duk cikin ku da kuka ga na haifa zama na da iyayen ku ba zaman jin daɗi ba ba zaman sha'awa da morewan aure bane kaddara ne na haife ku ba a suke mun ba ba su iya namiji ba haka gaya musu ce ba wanda na zauna da ita na ji daɗin zaman auratayya da ita duk an ya kawo ku duniya ba wai sha'awa da jin daɗin zaman aure ba to kun ga wannan su ne jakunkunan da daukan ƴaƴan kawai tunda Allah ya kaddara sai mutum ya hakuri to wannan ba daidai bane shi ne nace ka ta da wani amfani in ban da haihuwa akwai wanda da za ka tambaye shi game da matan shi zai ce wallahi bai bukatar bai so ya ci gaba da rayuwa da ita bayan bai iya ne to akwai kuma matan da zaka ji mutum sai ya kira danginsu ma yana musu goshi ni ko yanzu a hanya muna magana da wasu suke gaya mun wata ne ta aurar da kanwanta ga wani mutum ce wallahi har kiran su yake na musu godiya saboda hankalin da ya samu yarinyar tana da shi kuma sun hayayya ba ba sabon aure ba ne sai mace ta uku alal lokaci a nuna mu sai mace ta uku malam ya ce ita wannan macen ɗauri ne wani kulli ne wanda Allah ta'ala yake ratayawa a wuyan wanda ya so ma'ana fitina ce ya kuma kuɓutar da wanda ya so ma'ana akwai macen da mutum ya aure ta sosai da haƙuri fitina ya shigo masa za ta zo ta raba gida ta raba dangi ta raba kaza ta raba kaza a samun matsaloli to kun ga dai a cikin ukun nan wace ce tafi alkhairi ta farkon Allah ya miki albarka kenan duk ku zubar da waɗancan biyun ku ta farko ku zanto kamammu na tsatsu masu taimakon eh, masu taimakon mutum a kan rayuwa ba masu mene ba taimakon rayuwa a kansa gaba ta uku siffa mace ta gari Shi ne wasu daga cikin magabata suka ce mace mai alheri ita ce wanda idan aka yi mata kyauta sai ta yi godiya sun <laughs> san daga cikin halittar da suke da ban mamaki akwai mata da yanzu za ka fita gidanka baka da ko titi ba ta da kofifi ta sani kuma yi haƙuri. alhamdulillah ta ce mai gida Allah kawo mai ɗan alkhairi daidai cikin rahaman Allah sai ma addu'a ku fita kana fita sai wani ya baka kyautar dubu ɗari biyar sai kai kuma kaga kai yadda wacce da kyar karya da koko a safiyan nan bari in je mata kyautan kila sannan aka fita ce wallahi ban da ma na mota ta ce kaga ga wata ƴan ga wata dubu biyu da Allah ya sa jiya da gugona ta zo ta bani mu raba dauki dubu ɗaya ka ban dubu ɗaya je ka Allah taimaka kuma ke mai bashin dubu ɗaya ta bashi ko sai ka dawo na mai da musu ni ma rance dai ta ce an ba ta ajiyar dubu da dubu biyu ta bashi dubu ɗaya ta ce Allah ya kawo a musu sai da ya fi aka kyautan dubu ɗari biyar to da zai sa kamar inda da maza nake magana da na kwaɗaitar da su akan kyautata ma mata to da za ka yi tunani ka ji tausayinta sai ka ce kai kudin ba ta 10% in na koma gida wancan in ba ta dubu hamsin kila ta dan canza kujeru ko ta sai taguwar katifa ko ta sai wani dan kadara ko da awaki ne ta kai makakanta ta yi mata kiwo to in sha Allah in ka ta dubu hamsin din nan ta ce wannan fa ta ce kyauta na baki Allah ne ka ta ce ni ashe a duniya zan mallaki irin wannan to abin da zai iya fitowa bakin ta gaba shine ina ma da Allah sa ka bani dubu da baka da ce su in cika in sai kaza wallahi wannan abu yana da ban mamaki a rayuwar mata wannan <laughs> wannan misali ɗaya na baku misali ne guda ɗaya to na biyun ku saurara don lokacinmu yayi na biyun shi ne annabi sallallahu alaihi sallam ya siffanta mata da ba su godiya za ka kyautata kai mata kai ma danginta kai ma makwabta kai kaza rana da yanka ba ta haushi ta ce ni auren kadara na yi wallahi mu da mun rako wata gidan aure za ta iya gaya ma wannan duk rawan gemu kuma ta za ta gaya ma wannan ba matsala to wannan ba sai ce ta mace ta gari ba saboda jirmatan da ke wannan tana koyar da yanta mummunan hali ne ɗan ko ta koyar da yanta mummunan hali wallahi zaman aure zai mata wahala hala lokacin ya yi ko na ya cika to in dan karu sai ba zai karu ba baba <laughs> mu je karshen wannan sai mu tsaya a takaice wasu daga cikin malamai suke cewa mace mai alheri ita ce wanda idan aka yi mata kyauta tana yin godiya idan kuma aka hana ta sai ta yi haƙuri to da haka zai duk bala'i sai ta aikata abin da zai faru wallahi sai dai ta gani ita har za a gaya mata kaza to za ta ga bai zai faru ta riga ta kama kasa ta da za a yi da ita ki kama kasa ba wallahi sau da Allah ya so shi sai kama ki ta wani wurin ko ba ta hannun mijin ba sai haɗa ki da wanda zai kasa miki aya a hannu saboda rashin biyayya wa miji malai ce takan yi hakuri ta faranta maka rai idan ka kalle ta Allah san mutum ya kalli matarsa ta aure ta rinka faranta masa rai sannan ka yi maka biyayya idan ka umarce ta an karbo hadisi daga abi huraira wato abdurrahman bin sakhr radiyallahu anhu yake cewa manzon Allah an tambayi manzon Allah tsira da amincin Allah tabbata a gare shi cewa wata mace ce ta fi alkhairi kai <laughs> mala ya kara mu minti goma na wane kuwa to za mu gama shi insha Allah an tambayi Allah sallallahu alaihi wasallam ta ce wace mace ce ta fi alkhairi sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wacce idan ta kalle ta in mutum ya kalle ta zai yi farin ciki kuma ta yi masa biyayya idan ya umarce ta sannan ba ta saba masa akan kanta akan kanta ba ta saba masa yana daga cikin mummunan ɗabi'ar da mata suke da shi wasu daga cikin mata ku yi haƙuri in na ce mata sai zamto kamar jam'i wasu da yawa suna da wannan ɗabi'a kuma bai dace ba na faɗa zu. Allah ta la riga ya sanya sha'awa a jikin mutane duk mace da take da ɗabi'an muzanta wa mijinta a lokacin da ya nemi biyan bukatarsa da ita to tabbas wannan macen na farko tana gayyato fushin Allah zuwa gare abu na farko ke abu na biyu tana buɗe makanta ƙofar da zai dawo ya same ta shi ne kin kina yi kina ganin ai ba zai iya ba ba zai ma iya auro wata ba ba zai iya kaza ba tun kuna yi ke da shi a ɗaki kina muzanta mai to wannan ɗabi'a sai ta sa har a waje an gane yana cikin matsala daga lokacin da dangin mijinki suka gane kin sa ɗansa a matsala to kin kwanto rigiman da kun daidaita da mijinki cikin rayu cikin ciki a gidanku ku tambayi iyaye mata ga su duk wanda ta ɗaura mara faɗa da dangin mijinta to gidan aure bai mata daɗin zama biki za a zo za a gayyace ki kuma dole ki je kuma kina shiga da bakar magana yara ma za su fara miki habaiki a zo a ba kowa sau da a tsallake ki za a gwada miki ke wata saniyar warar ɗanki ya laifi ki ji ana ma kai a tsakar gida kuma ba ki saki sa baki ba to daga nan rikici zai tashi kina jan daga suka ja sai su koma shi suna azabtar da shi ko dai ko shi ko ba zai iya barin ki ya koma kansu ba dole a 50 to in aka samu matsala wuta rikici ya tashi ta dangin miji shi kenan an samu damuwa to duk wannan yana iya samu asali daga rashin kyautata mu'amala da mace ta ma mijinta a ɗakin miji amma sai yana so ya fita har waje kuma ba wanda ya san me dalili kuma ga fitina ta faru yana da kyau mata ku kiyaye wannan kuma kai zanto an gaito mu kai fushin Allah wannan hadisin da na faɗa Imam Ahmad ya ruwaito mu je gaba na hudu gaba na hudu daga cikin siffofin mace ta gari ita ce wanda kullum take kiyaye dukkan abin da zai sada ta da ubangijinta duk wani abu da zai sa Allah ya yarda da mutum zaka ga tana kokarin yin sa a ko da yaushe za ka tadda ta wurin ganin inganta imaninta da abin da zai inganta miki imani ki yi shi da tsoron Allah ta inda ba za ka samu tana wasa da farilla ba kuma tana kokarin nafilfili kuma tana gabatar da neman yardan Allah akan komai shin ko kun san abin da ke sa a zauna lafiya a gidan aure akwai yawan nafilfili tsakaninka da ubangiji musamman mace ina so ku rike wannan wannan eh, ba zan ce sata amsa ba ko mula ce in kina so gidan auren ki nagarta ki yawaita na filfili ke in ma kina so ki zauna daram a ɗakin mijinki ko baya so ki yawaita na filfili kun san me yasa na na hafsa radiyallahu anha lokacin da annabi sallallahu alaihi yayi nufi ko har ya kai ga ya sake ta annabi sallallahu alaihi sakin sakinta sai ga mala'ika jibril Allah ya aiko shi tun daga saman al'arshi yake faɗa ma annabi sallallahu alaihi wa sallam cewa a mai da hafsa ɗakin ta Allah yana biko Allah yana kishi Allah na bada umarni a mai da hafsa ɗakin ta Allah ne ya tsaya mata ko me dalili sai malaika jibril yake gaya ma annabi sallallahu alaihi wa sallam cewa innaha kana sawwamatul qawwama tana yawan azumin nafila tana yawan sallar dare shi yasa Allah ce ka maida ta dakin ka matar ka ce a gidan aljanna ashe daga cikin sinadarin zaman lafiya a gida akwai yawaita karatun Qur'ani ba yawan kallon arewa 24 ba akwai yawan jin karatukan malamai ba Bollywood da NBC action ba da su zai aflam su waɗannan ba su ne kamata su fi komai yawa a rayuwarki ba Qur'ani saboda duk wanda ya riko da qur'ani ɗaukaka yake samu ba wanda ya rika littafin ya kasa shine gaban mu na ƙarshe nake cewa wannan ya sanya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce a yi gaggawan zuwa ga mai addini sai hannuwanka su rabauta riwayar imam bukhari da muslim abu na ƙarshe ya yan uwa musulmi sibban mace ta gari ashe ku ta biyar ne ma na ce shida ko to <laughs> zan kawo na shidan to insha Allah mace ta gari ta ce wadda za ka ga tarbiya na gari a tare da ita akwai tarbiyya na gari da malam mustapha tsaye a nan kwana hudu da suka wuce za mu je ka zaure an ba mu hannu mota ta wuce sai ga mace da hijabi da kamewa da muka ganci sai muka tsaya da nufin ga mace da take tammalalliya wala tsallako kawai sai ta gantsare ta wani zaro rake ta a kan titi na ce wayo Allah ku kaga wannan sai dai haƙuri wanda ta share ke a kan titi a kan kwalta tana kallon maza a gabansu ai al'amari ya girmama to me kake tsammani wannan kira ta iya koya ma mijinta mari ma tun da galibin mace da take da rashin biyayya ga miji a gaban mutane ba ta nuna to ana so ka ganta da tarbiyya na gari wanda za ta koyar maka da 'ya'yanka musulunci ya zamto wanda za ta iya koyar da 'ya'yanta addini ko ba ta da karatu ta zamto mai son ilimi da nuna ma 'ya'yanta tana so su yi ilimi ɗabi'u masu kyau da alƙur'ani biyan da za ki a duniya ina ƙara gaya muku wannan in ba baki yi a baya ba yanzu ki ya zamto 'ya'yanki kina daga cikin malamansu na alƙur'ani duk inda za a je a dawo ya zamto a cikin ƴaƴanki in za a tambaye su wanda ya gina rayuwarsa a wani mataki musamman na alkur'ani to wannan dan ya iya ambatan mahaifiyarsa a ciki ina fata mun fahimci wannan da yawa daga cikin magabata za ka da iyayensu mata su suka fara ɗora su akan kirban karatu me yasa idan kika yi ɗora ɗanki akan son ilimi kika ɗaura ɗanki a kan son karatu abinda zai biyo ka ne ɗanki zai zama mutum na gari saboda da yawa daga cikin 'ya'ya ɗabi'ansu ya fi karkatuwa zuwa ga iyayensu mata ne fiye da maza don haka nan ya zamto mace tana da ƙoƙarin da za ta iya koyar da ɗanta alƙur'ani kuma ta dasa musu son Allah da manzon Allah sallallahu alaihi wa da kuma son mutanen kirki ba za ka tarar da babban burin mace kadai wanda ta gari ba shi ne ka sanda ta kawai tana son ganin ta tara ma 'ya'yanta matsayi wasu mataki na kwali da za su tara a ce sun yi karatu kaza sun ta digirin su kaza sun yi kaza wannan abu ne mai kyau kuma musulunci yana son shi kuma muna da bukatan shi amma ki sani idan ba ki maɗanki tarbiyyar addini ba wallahi duk matakin da ya zama a duniya sai ya zama muku fitina duk matakin da zai zama ba za ki alfahari da ra alkiyama ba wannan addinin da alkhairi na cikin sa manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yana cewa man yuridu Allah bihi khairan yufaqihu fi din duk mutumin da Allah ke son sa da alkhairi fahimtar da shi addini yake yi hadisin Imam Ahmad annabi sallallahu alaihi wa sallam yake a dan halaka ya mutu komai nashi ya tsaya ban da abubuwa guda uku a cikin abubuwa ko yace akwai da nagari da nagari ko bai samuwa sai ya san addini na san yaron da a garin Kaduna ka kai shi cikin da yayi karatu yayi digirin sai fito da first class iyayensa suna da kuɗi gidan da muka je muka gaida mahaifiyarsa duniya ce guda amma ya zama mata kamar daji take ba mu labari tana kuka take malam ‘ya'yana uku da ɗaya mace ce rusa ce ke aure tana gidan mijinta babban wanda nake so in dogara da shi bayan rasuwan kokonsa ya dawo daga ingila an samu masa aiki a wurare sun fi guda biyar waɗanda wannan aikin kai in aka sama maka ɗaya ba kai ba har dangin ka sai sun more ka amma su suka ce ya wuce wannan matsayin yanayin darajar yaron ya fi wannan don taƙaice muku dai tunda ba addini aka koyar da shi ba dama yana shan giya wallahi wata rana ya sako daga ran about zai tsallaka titi mota ta buge shi a take a nan ya mutu ta ce yanzu karfi na ya kare ubansu ya rasu ni tsufa ya zo mu ban san da nan sa kai ba to da haka ya ku jama'a mu kasance masu jin tsoron Allah duk al'amuran da muke kuma mu sani rayuwa jarabawa ce tana da saurin karewa duk wanda ya da kyau yana ganin da kyau wanda ya munana kuma Allah ta'ala karka samu cikin masu munanawa da wanda nake ganin zan takaita abinda na faɗa ya zama daidai Allah mu dauke sarki ba mu tarayya alada wanda kuma ne kuskure Allah mu dauke sarki ya ce min subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik ba zan rufe ba sai na yi godiya ga babban malami duk da bashi a wurin malam Bashir wanda kusan Allah ya sani ni dai karkashin leman su ne na taho nan kuma ina roƙon Allah madaukakin sarki ya sada shi da dukkan alkhairin da yake sadar da bayinsa na kwarai da su Allah ta'ala ya ƙara ma rayuwarsa albarka Allah ta'ala ya dawo da shi cikin mu maraddan jamila Allah ta'ala ya sanya cikin salihan bayinsa na kwarai Allah ya ƙara ma da'awarsa albarka Allah ta'ala ya kyautata ƙarshen rayuwar mu baki daya assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh alhamdulillah muna ƙara jiga da godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda cikin ikon sa ya ba mu damar ganin ƙarshen wannan muhabara muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya taka ma malam da ɗumbin alkhairai a duniya da kiyama muna fata abubuwan da muka saurara na ilimi mu sanya su a cikin aiki domin ilimi ba shi da tasiri a rayuwar ɗan adam ma damar da ya aiki da shi ba hasali ma shi yake bambance wanda ya ilimin da wanda bai yi ba a takaice a cikin wannan muhazara, cikin 'yan waɗannan ta takaice su ma da ya karanta da mu abuwa masu ɗimbin yawa kamar yadda ya ambata siffofin mace ta gari guda shida amma mun tabbata sun fi guda shida idan aka rarraba su gida-gida a takaice na farko ma da ya karanta da musifa ta farko shine mace ta zamanto mai kamewa wato mai tsara kanta a bayyana da kuma a ɓoye na biyu ya yi bayani game da cewa siffa ta biyu mace ta zamanto mai kwalliya kyawawan ɗabi'u da kuma ladabi har wani yana dunkule yana cewa abubuwa guda uku duk macen da ta mallake shi ta mallaki mijinta ya zamanto tana da tsafta ya zamanto ta iya kwalliya ya zamanto ta iya girki ga ko magana mai daɗi malam ya ce na uku na daga cikin manya-manyan sufofin mace ta gari ta zamanto mai yaba kyauta sannan kuma mai haƙuri da rashi sannan a daidai lokaci guda kuma kullum ƙoƙarinta shine faranta ran mijinta na hudu cikin sufofin da malam ya ambata mana sune kyautata mu'amala da mahalicinta Allah subhanahu wa ta'ala da kuma ƙoƙarinta ta ga cewa da ita da mijinta da kuma 'ya'yanta sun tsira gobe alkiyama kuma sun samu wato makoma ce ita ce mafi ɗaukakar makoma gare mu baki ɗaya sannan kamar da malam ambata na biyar shine ita ce mai tarbiyya kuma mai ba da tarbiyya wacce take haifan ƴaƴaye abin alfahari a duniya kuma wanda manzon Allah zai alfahari da su a lahira muna fata Allah subhanahu Ta'ala. ya azarta mu da wa'annan kyawawan ɗabi'u Allah subhanahu wa ta'ala ya sa wa'annan amare da muka yi taruwa a nan domin wato mu sha su murna a yaba da wannan zamantakewa ya zamanto an ce goma da aka yi Allah ya sa albarka a rayuwar mu. wayannan ɗalibai namu da Allah ya ba su kwalla ta kammala alkur'ani to ya zamanto wannan shine matakin farko na ilimi ko kaɗan kada masu cewa ya yi riga sun gama karatu duk wanda ke harka ta ɗalibai ta ilimi ya san cewa idan ana duba tarihi magabata to in an kammala shi to kamar an gama firamare kenan daga lokacin za a fara karatun addini na gaske saboda haka a zaki dantse a yi shirin fara neman ilimi ba ilimi kada da alfahari ba sai ilimi domin aiki da shi muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya mai da malam gida lafiya sannan mu ma mu koma gidajen mu lafiya ba a ba kowa izini ta tashi ba kamar yadda kuke iya gani Allah ya kawo mana wasu daga cikin yan uwa baki sun shigo muna musu fata alkhairi kuma Allah ya saka musu da alkhairi da suka girmama wannan gayyata ta mu sadaka muna roƙon ku da Allah kowa ta zauna inda take mu samu dama mu fita na sa akwai wani dan kware-kwaren shiri da wayannan wayanda aka ce murna suke wanda za su baku wanda ba a rasa ba muna fata Allah subhanahu ta'ala ya lullube mu da rahamarsa Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad كما صليت وباركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب سبحانك اللهم بحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك السلام عليكم